mutanen gidan nan na Asraru TV tsofaffi da sababbin da suke ciki muna miko gaisuwa gare ku am insha Allahu to a yau ma cikin ikon Allah am muna ɗauke da wani sirri mai ƙarfin gaske da yake ƙwarai da gaske zai taimaka wa al'umma musamman ma wannan yanayin da muke ciki kenan insha Allahu idan mutum ya tashi iya wannan aikin ƙwarai da gaske hakan zai sa ya share hawayen shi insha Allah wannan sirri da kuke gani wannan sirri na bukata ne na arziki ne arziki zai na zo maka yanda baka tunani ta inda baka tunanin ma arzikin zai zo to insha Allah yau da gobe arziki zai dinga riskarka to shi sa muka ce ya kamata mu kawo wannan sirri domin kwarai da gaske zai yi wa al'umma musulmi zai musu amfani wannan suna mai albarka suna mai girma ismullah algani wannan suna a kan shi za mu faɗa muku yadda za ku yi shi domin ku samu wannan baiwa ta kasance a kanka a kanki domin morewa rayuwa ta yiwu kana da 'yan uwa ko kuma zuri'a yara dai haka to sai ka kasance baka da ƙarfi to insha Allahu ka riƙe wannan sirri ka dinga yin shi yau da gobe inda a ce kasuwanci kake yi kasuwancin ba sa buɗewa to ka tashi da wannan sirri insha Allahu ba ma wai ta fannin kamar janyo jama'a ba bayan ta janyo jama'a da zai maka to kuma wasu arzikin za su dinga fitowa su dinga bulbulowa ta inda baka tunani suna zuwa maka domin Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ce wannan ba sai kai to dole sai kai din in dai akwai rabonka akan abu to dole sai ya zo ya same ka duk inda kake tabbas kana da rabo a wannan doron duniya amma me wani rabon shi yana nesa wani kuma rabon shi yana kusa bai yi aikin da zai same shi ba ne ba yana nan kusa da shi amma yana ganin kamar hakan wahala ne to insha Allahu wannan shi ne sirrin da za mu faɗa muku shi domin ku yi amfani da shi shi za muka rubuta muku shi gashi da Arabic gashi nan da Hausa dai gashi nan mun rubuta alganiyu gashi nan mun rubuta nan ma sama mun rubuta shi biyu in baka san wannan ba to zaka san wannan na ƙasa to shi sa muka raba shi gida biyu kenan to shi wannan sirri gaskiya kwarai da gaske ba wai iya abu da yake aiki a kan shi ba ba iya abu da yake aiki a shi ba kai kana yin shi da abu dan abu ɗaya ne ko arziki ya dinga zuwa gurinka ko makamancin hakan To amma abubuwan da zai janyo maka gaskiya suna da yawa. Kai da kanka za ka dinga gani abubuwa, za ka dinga gani abubuwa suna buɗewa kwarai da gaske. Ka rasa ma ya akai. To da Allah ka tashi da wannan aiki, ka tashi da wannan zikiri da za ka dinga yi a kullum. Mace da namiji duk za a iya yi shi wannan sirrin kenan. Yanayin yadda za ka tashi da wannan sirri, za ka yi shi ne kamar kwana bakwai ake yin shi amma me wasu idan muka faɗa musu kwana bakwai wasu ma suna fin hakan saboda wani shi yana ganin idan aka ce kwana bakwai nan wani sai gama yaƙa gara ya ƙagara ya ga wannan kwana bakwai ta yi domin ya daina to domin shi ka san Allah subhanahu ta'ala yana so mutum ya takura ya takura kanshi kwarai da gaske to tukuna shi kuma sai ya taimaka wannan takura kan naka da kake yi to shi kuma zai dubi lamarinka sannan sai ya biya maka bukatunka in dai baka takura kanka ba to ba ta yadda za a yi ka samu abu cikin sauki ku kanku kuna da hankali kun san dai hakan shi sa ya raba mu tsakaninmu da dabbobi mu muna da hankali su ba su da hankali to insha Allah ku kanku kun san da hakan dole sai mutum ya jajirce tukunna zai samu abin da yake so a dai wannan duniyar har da lahira to insha Allah kamar yadda kuke gani wato ainihin zaka farko a kowane rana za ka iya farawa. Kamar yadda na ce muku wasu suna idan suka ga abu abubuwan suna buɗe musu. Akwai wanda shi mun ba shi wannan sirri to ya ga abubuwa suna buɗe mishi amma me har yanzu da'iman yana ta yi ba wai kwana bakwai ba. Ya rike shi shekaru yana ta amfani da shi wallahi kam. Ya rike shi shekaru yana ta amfani da shi. Wasu mutanen ana babba su wannan sirrikan sun riƙe su shekaru tsawon shekaru suna ta amfani da shi domin me sun gaina musu abin da suke so to insha Allah da Allah ya uwa a daure a tura ya uwa domin su ma su amfana da wannan sirri duk sharhin da muka yi duk bayanin da muka yi mun yi bayani ne akan shi wannan abin da yake janyowa mun yi bayani ne komai komai ana so ka yi bayani akan shi kafin ka faɗi kafin ka faɗi shi kan shi aikin kenan ka fara yin bayani mutum ya fahimta domin bayanin shine zai sa mutum ya fahimci akan abin da ake so ya yi aikin kenan to wannan shi bayanin shi abubuwan da zai janyo maka sai a tashi a yi za ka tashi a kowane irin rana ne ka tashi da wannan shi aikin kenan kamar yadda kuke gani a rubuce alganiyu za ka iya cewa ya ganiyu ya ganiyu za ka iya cewa alganiyu kowanne za ka iya kiran shi amma me ka dinga kiran ya ganiyu ya ganiyu ya ganiyu ka dinga kiran wannan hakan a kullum idan farko ka tashi kai alwala kai sallah misali kamar za ka tashi da dare haka bayan kowa ya bacci haka ka tashi da dare dama allahu subhanahu wa ta'ala yana son haka mutum ya tashi dare ya dinga yi lafula wani za ku ga sai ya yi lafula raka a biyu tukunna yake bacci to irin da haka irin mutanen nan bacci lafula da daddare ita ma tana da amfani ƙwarai da gaske to in ka tashi kai laf kai alwala kai lafula raka a biyu sai ka zauna a kan daddumanka ga carbinka a kusa sai ka zo ka fara jan shi wannan wuridi kenan ya gani ya gani za ka ja shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya za ka ja shi ka dinga can shi kullum kullum ka dinga yin haka idan a ce ka zo za ka kwanta a bacci to kar ka kwanta ka bari sai ka yi wannan in kai sai ka kwanta wallahi kai da kanka za ka ga abubuwa suna bude maka yanzu kafin ka fara ka yi duba da yanayin yanzu yadda kake halin da kake ciki yanzu a haka ka gaya kake ciki to bayan ka fara wannan sirrin ko ka yi rabi ko ka yi yadda na gaya muku wasu fa mutanen ba sa sakin sirrin nan kwata-kwata sun rike shi ne har ƙarshen rayuwarsu suna ta yi kullum kullum sun bai da shi ibadansu suna ta yi in kana da wayo to shine za ka riƙe wannan sirri kai ta shi ba wai dole sai kwana bakwai ba kai ta shi kai ta shi malam za ka ga ijaba ƙwarai da gaske masu wayo su suke hakan su suke riƙe shi sai ta shi sai ta shi ba wai in sun yi kwana bakwai kawai mutum sai ya shigo ya sa ido ya gani ba a'a kai ta shi ne kai ta shi ne za ka ga ijaba insha Allahu to ka dinga yin shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kafin ka kwanta bacci amma in ka yi alwalan ka yi sallah a biyu farko za ka yi la'ilahailallahu. illallahu ɗari salatin annabi ɗari astagfirullah ɗari miftahul amal kenan bayan ka gama to sannan sai ka zo ka fara ya gani ya gani dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya idan mutum ya yi to shi kenan ya gama wannan aiki kullum ka dinga hakan wallahi kai da kanka za ka ga ijaba za ka ga wasu abubuwa wanda za su dinga fitowa ta inda ba ka tunani shi sa na ce ku yi la'akari kafin ku fara yanzu halin da kuke ciki ku yi la'akari da yanzu ku gwada ku gani yanzu wani irin hali kuke ciki kafin ku fara to bayan kun fara da 'yan wasu 'yan um, haka ko kuma wasu 'yan kwanaki to sai ka ga shin da wancan lokacin da yake baya da wannan lokacin shin wani abu ya canja ko kuma bai canja wani abu ya dinga shigo maka ko bai shigo maka ba a haka za ka fahimci aikin kana tafiya amma me in za ka dinga yi kowane aiki in za ka fara yin shi ka fara yin alwala ka kai sallah ka yi miftahul amal kwarai da gaske wannan shi yana karfafa karɓan addu'a a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan sirri ne kuma daban insha Allah to wannan shine sirrin da zamu kawo muku a yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosai sai an jima Ha.